ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى أنت الدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا سادوا وانا لوكتي lokaci da dai muke amsa tambayoyin masu sauraro a bisa wannan malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da tambayoyin da ake malam ta ce na auri mai mace a bisa ka'ida yadda na ji ana faɗa zai zauna guri na kwana bakwai to sai a ya zauna guri na kwana biyu sai ya koma gida ba tare da amincewa ta baya kusanci iyalinsa wato matarsa ta farko shin ya shiga haƙƙin amarya ko bai shiga haƙƙin amarya ba a shari'ance to ya dawo din eh, ya dawo to ya dawo da. ha ne to ke dai me ya shafe ki da me aka je aka yi da amarya ko da gida wato abinda ya kamata a gyara mata a nan shine tabbas Allah ta'ala ya nemi da ko kuma ya tsarawa musulmi ko ya ba da dama ko ya buɗe ƙofa mm. ga auren mata biyu ko uku uku ko hudu hudu haka na ji tsoron ba za a yi adalci ba a tsaya daya kan fanki homa tabala kum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa mm. Allah khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna Allah ta'ulu na'am wannan aya ce ginshiki game da karin aure ku aure ma tabala kum wanda mm. ya daɗaɗa muku minan nisa'i na mata masana biyu biyu biyu kowa ya biyu mm. kowa ya biyu Masana wa thulatha ko kowa ya uku uku waruba ko kowa ya hurhudu wani zai iya biyu wani zai iya uku wani zai iya hudu akwai dama kai biyu akwai dama kai uku akwai dama kai Kapasitin ka zaka duba guda uku kana da lafiya kana da tattalin arziki kuma zaka iya adalci kaga ɗaya yana koma zuwa ga lafiyar jikinka ɗaya yana koma zuwa ga tattalin arzikinka ɗaya kuma yana zuwa ga tarbiyyarka haka addini haka to sannan kuma idan mutum ya yi amarya dama shari'a ta zo yana cikin sunna ya kwana bakwai a wajen amarya kwana bakwai duka nata sannan kuma ya zo in ba zawara ce ya kwana uku to ke yanzu baki ce bai kwana bakwai ba hmm. zargi kike yi tunda ba a gaban ki akai ba hmm. a tsakiyar kwanakin ki hmm. an je an yi wani kwana ɗaya a wani guri ko kwanan ma akai ko zuwa akai aka dawo ke dai biki sa abin da akai ba kuma wannan bai hana fa Idan an ce a baki kwana bakwai ba ana nufin a zauna a gidanki sai an kwana bakwai ba a je ko ina ba haka yawa yadda annabi alaihi salatu wasallam yake a sunna sa dai shi zamu koyi da shi haka shi yana da mata da yawa haka sun kai tara haka amma taran nan duka sai ya je ya gaisa da su da safe kowace sai ya shiga ɗakin ta sun gaisa mm. da yamma sai ya shiga ɗakin kowa sun gaisa mm. da daddare kuma sai tafi ɗakin wacce take da kwana sai da su zo a hira a nan haka kaga kusan kullum yana ganin matansa su uku haka su yanzu mata abin da suke gani al'ada in kana da kwana a can to ba za ka shiga can ɗakin ba ma ka leƙa wasu masu cewa ko abu kake so a miƙo ma sai dai kana kallon waje kai da hannun ka ce miƙo min kaza <laughs> eh. ka ka kalli cikin ɗaki ko tana da lafiya ko ba ta da eh. lafiya ko sai dai ka tsaya daga waje kai haka da hannun ko ba ta da bukata shi ke wannan wani irin takurawa ne matarsa ce fa <laughs> saboda ka abin da aka ce a baki kwana ba za a kwana a koina ba sai a gurin ki hmm. kuma annabi alaihi salatu wasallam yana zagaya su amma fa baya mu'amala ta auratayya da su amma hmm. dai taba jiki runguma kisu wannan duk ana yi hmm. amma mu'amala aure ce ba a yi kawai kin ga ba za ki dan ya shiga wurin matarsa ba za ki zo kina zargin cewa ke daga zuwan ke yanzu ko sati biki ba a kin fara ɗauko rigingimu ai koma kwana ɗaya aka yi a cikin bakwai dan ɗauki ɗayan ki an ba wata ma mai yana matsala sai ki murmushi ki dariya mm. in kina da gogewa kina da kimiyyar aure haka haka haka san dalilin da sa tafi can je kwana ɗayan ba ko ta rigima ma ya kashe ko ta wuta ce ta taso ta nuna ma bai kwanan ba a'a ya je daidai ya kusanta kuma ya da ai bata ma sani ba yanzu kusantar da ta faɗa ma ba yadda ba tunda ba gani ce ba eh. zargi take kawai an shiga wajen waccan kawai shikenan an yi kaza an yi kaza Allah ya sa dace kuma wata ila ya je ne ma ya lalace ta ya kwanta mata da hankali saboda ke ki samu kwana bakwai yawa ki samu kwana bakwai ki bata saba ba mm. so ya kamata ki yi hakuri ki san cewa waccan ɗin nan da aka yi mata kishi a cikin damuwa take ke kanki kina iya cewa a cikin bakon nan na ba ta daya don aje a lallashe ta saboda tafiya za a yi ta kwanakin sai sun ishe ki ba gaskiya ne za a yi wata rigima to Allah ya samu dace ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu malam Allah ya saka da alkhairi bisa karantar da mu da ake muna karuwa ba dare ba rana Allah ya sa aljanna ta zama makoma malam tambaya ta ita ce ina da matata amma ana binta azumin shekara biyu imajinin al'ada ya sa ta yi ba ko kuma a'a ɗaukar ciki ko kuma reno duka wannan na san da su to shin ni mai gidanta zan iya rama mata ko kuma a'a yana nan dai a kanta amma dai a yanzu mun samu da rabuwa na san haka zan iya ranka mata ko kuma a'a sakaci ne da laifi a gare ta to na farko dai dama an san mata suna da larurorinsu da yawa wanda shari'a ta yi la'akari da su akwai haihuwa akwai ciki akwai jinin al'ada akwai jinin jego haka duka waɗannan abubuwan guda hudu suna iya hana azumi ciki zai iya nauyi ya sa mace ba za ta iya azumi ba shayarwa takan zama larura da mace ba za ta iya yin azumi ba na jinin al'ada ba za ta yi azumi ba haka jinin jego ba za ta yi azumi ba to kaga mata ashe dama an san suna ramuwa azumi to in ya zama cewa mace ta sha azumi kamata ya ta kirga ko nawa ne ta dinga rama shi kaɗan kaɗan mm. mutum da ransa da lafiyarsa yana nan a duniya mm. ai ba kuma wani wanda zai rama masa azumi shine dai a hakuri ya kamata ya rama mm. in ba zai iya ramawa ba saboda ba shi da lafiyar da zai rama sai ya ciyar a bakacin azumi. wanda ya mutu shine ake maganan a zo a rama masa azumi sawa'un na da masu cewa a duk azumin wajibi kamar na bakance kamar na ramadana kamar na kafara da makamantansu wasu kuma su ce a sai iya ma na kafara da na da na bakance banda na ramadana to ya dangana dai ga fatawar da aka dauka amma dai mutum yana nan ba mutuwaye ba to shi ya kamata ya rama azumi da kansa idan ba zai iya ramawa ba ya ciyar a bakacin azumin to gurin ciyarwa ne kila mijin zai iya shigowa kenan yawwa wajen ciyarwa ita ma tace za ta ciyar sai dai ya taimaka mata in ba ta da halin da za ta yi tunda haƙƙin a kan ta yake amma kuma an san miji shi yake taimaka wa matarsa to zai iya cewa na baki taimako na hatsin da zaki ciyar ko mm. abincin da zaki ciyar amma yadda ya zama wajibi a kanta ta azumi haka ita ce za ta fita a cikin kudinta ta ciyar. Na'am, na'am, ba cikin dukiyar mijin ba. Yau ba cikin dukiyar miji ba sai in shi ya ba da dama a yi a cikin dukiyarsa mm. ko kuma ya ba gudunmawa. Mm, to Allah ya samu dace. ce allah ya kara wa malam lafiya da rayuwa mai albarka malam mutum biyar da ka lissafa cewa an ana bukatar a yi aure kafin a yi aure sai an nemi amincewa su da yadda su to alhamdulillah da farko mutum biyar din sun yadda amma yanzu baban wanda zan aura shi angon bai yarda ba me ya dalilinsa matar ba a cikin garinsu take ba kuma ce kilomita 200 ne tsakanin garin da take da kuma garin da suke rayuwa shi angon an lallashe shi an duka yaƙi ga su da tarbiyya da addini to muna jin tsoron kada ɗan ya shiga tsakaninsu su abin da bai dace ba wai malam wace irin shawara zai iya bayarwa to abin da na ce mutum shida ma na ce ba biyar ba mm. domin na san mutum shida ne suka fi kusa da aure mm. babansa da babanta mm, da babarsa da babat an samu hudu da shi da ita an samu shida an samu shida haka waɗannan na ce idan kowanne daga cikinsu ya gamsu za a yi aure hmm. to ko duk duniyar nan ba wanda ya yarda to ba matsala to amma shi namiji ba fa yarda babansa shine aurensa na'am yardarsa ce shi akan kansa akan kansa babansa kawai ana neman yardarsa ne don ya sa albarka Allahu akbar amma a rayuwa ta ƙauyuka da wasu al'adu gani ake yi ma ubanka zai babanka zai iya hana ka yin aure kwata-kwata ko da ka dauko ce ta dace mm. amma zai iya baka shawara mm. ina baka shawara ka nemi mace mai hankali saboda ni na riga ka na, na san yadda rayuwa take ka bashi shawara mm. akan sun da shi bai sabon shiga ne yana bukatan ilimi yana bukatan basira yana bukatan wato wanda zai shiryar da shi to kaga idan an samu faɗakarwa da nusantarwa da jan hankali da kuma ka gano wata illa ta addini wanda shi bai gano ba mm. kamar rashin tarbiyya ko lalacewa asali mm. ko wani ciwo na gado mm. ko wani ɗabi'o'i marasa kyau wanda shi kawai bai gano ba sa ya rufe duka iya nusantar da shi wannan kuma ka ce kai kana ba shawara kada ya auren nan amma haka kawai dan nisa ka ce ba za a aure ba saboda wannan ba hujja ba ce gaskiya ya kamata dai in akwai malaminsa ko abokinsa ko shugabansa a kira shi kira shi masa nasiha wasu tsofaffin zaka ga an gaya wa mai gari ya kira shi ya ce ba wannan fa ba hujja ce ta shari'a ba zai ce to ya kenan hmm. dan dai a yi auren da daɗin rai bai kamata a ce ka aure cikin waɗanda suke jin haushin auren ko suka ki halatta auren ko suka ki yadda a je a auren daga ce akwai mahaifinka wanda ya kamata a ce shi kowa farin ciki hmm. a ranar da za ka yi aure da shigewa gaba kuma ce za a yi aure a ce mahaifinka baya ciki ko bai yadda ba <coughs> ko kuma a ga bai halarta ba ma hmm. to kaga wannan tun daga nan an san an samu matsala Allah ya samu dace ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina da miji yaran mu biyu da shi mun kai shekara tara da shi ita kuma abokiyar zamana tana da yara uku ni ina aiki amma abokiyar zamana ba ta yin aiki to duk wata lalurar ɗana ko 'ya'yana ni nake yi amma ita ya ɗauke masa lalurarta da na 'ya'yanta yau shekara hudu kenan ko kayan sallah bayi mana ni nake kudin makaranta ni nake sai dai dan abin da ba a rasa ba har kudin mota ta zuwa da dawowa na makaranta ni nake biya to ko da yaushe in ne masa magana baya iya ɗauke wannan lalurar abin damuwar shine malam ran kwana na ma sai ya je gurinta sannan yakan zo gurina alamar da nake gane cewa sun yi mu'amala shine sai ya kasance ya yi wanka na tsarki a tare da ni to ala gafarta malam shin wannan na ga zaluncin ya yawa an bukaci a yi sulhu a gyara yaƙi idan allah malam ina da laifi idan na ƙaurace masa kwata-kwata na watsar da shi to na farko dai ya kamata miji ya san cewa aure amana ne kuma ɗaukan nauyi ne kuma mun faɗi cewa kafin a yi aure akwai wata larura ta karatu ko ta hmm. aiki ko kuma ta kasuwanci a tattauna a amincewa juna kafin a yi ni zan yi aiki ya yadda amma kuma ni zan ɗauki nauyin kaina wani za ka ji ya ce wa matarsa na yadda ke aiki amma kuma ba zan dinga yi miki kaza kaza ba saboda wannan ita zaman aure take full ba ta zuwa ko ina hmm. Hmm. ita kuma wacce tana ita kuma wacce tana fita tana samun kuɗi wannan ba ta samu wani zai ce shi ba ruwansa da kuɗin ta ya yadda saboda shi matsalar ɗaya tana aiki ɗin nan ɗaya ba ta aiki kuma ana ba su komai kai ɗaya hmm. wannan kuma tana fita tana samun ƙari shi kansa sai ta da rigima ga mai zaman gida ita ma sai ta ce lalle sai an yi mata aiki na yi wannan kes din da yawa mutum ya ba matarsa ɗaya tana aiki ɗaya ta tada balli cewa ita ma sai an sa ta aiki saboda haka watakila ɗan abin da ake mata ɗin nan hmm. shine ya kwanta mata da hankali hmm. ya kuma tashi naki cewa tunda ita ba ta zuwa ko ina ba ta samun komai sai ake dan bata wani abu don ya zama ta ji daɗin zama a gidan ko da ke kin tafi aiki ba ta damu ba. Sai kuma dan abin da ake batan ko ake matan ke kuma ya ɗaga hankalinki cewa to ai ke kuma ke kike yin komai da kanki ita kuma tana zauna gida ba ta yi to ke ma ki haƙura da aikin mulki zauna gida sai a yi muku tare shikenan a faɗa dai ita da ita da bata zuwa ko ina bata aikin komai ba za a ce a daina mata ba haka ke kuma ya kamata a ce an miki mm. duk da kina samun naki mm. bai kamata miji ya sa ido akan naki ba tunda shi yadda ki je ki aikin nan duk da haka ya kamata ya ci gaba da ɗaukar nauyinki mm. ba ke za ki ɗauki nauyin kanki ba to amma idan ya ji cewa ko ba zai iya nauyin ki ba saboda kina fita aiki hmm. ko ya gaya miki haka kafin a yi aure kin yarda hmm. kin ga daga babu kamata ki dawo da wannan ba sannan na biyu wancan zargin da kike wanda mu ba za mu ce kaza ba ya zo ya yi hmm. wanka wannan duka magana ce ta ta abin da sauransu ina ga wannan ba damuwa ba ce inda har kina samun ki eh. kada ki dinga sa ido me ake a can kullum ina gaya wa mata idan kina son ki tashi hankalinki ki hana kanki zaman lafiya a jaman aure to ki sawa kanki abu biyu ina ya me yake mata a can da ko me a cikin wayarsa in dai mace za ta dinga yin cikin wayar din namijinta tana cikin bacin rai sannan kuma za ta dinga bibiyar me yake yi a can kamar da wata ta mana tambayar nan mm. cewa an haɗa su mm. ta ce bata yadda ba eh. an raba su <laughs> kuma ta ce ana yin wani abacin wanda ba a yi a yi mata kenan ka gani so da haka ina ga wannan abu ne mai sauki mm. ki ja bakin ki ki shiru ki kyale shi mm. amma dai haƙƙin ki ya kamata a baki haƙƙin ki amma yana zuwa wani guri yana yana kaza ga abin da ya shafe ki da wani mm. ki haƙuri ki bashi to alhamdulillah masu sauraron mu shi ma dai laifin daɗi aka ce karewa ga lokaci ya cin mana a bisa wannan shiri muna fatan alkhairi sai allah kuma ya haɗa mu a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu